yammacin asabar sha uku ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama na da shekara 1441 daidai da sha biyu ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kaset na 228 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'ali fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وندا أكتسني لسنا ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمة الله عليه وانا لتاجي لذاد المعاد موسوعة لتاريه من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتاجي لنقومي لروانك دنجني دا تفرك معيكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقار الرأيوانسا دا الآدنسا دا سنسا da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addini malamai suna jinjina ma ibnu qayyim al akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin zadul ma'adi ne a halin tafiya kasar makka aikin hajji nesa da iyalansa nesa da tafansa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi ibnu qayyim al rahimahullah yana yi mana darussa akan tarihin yakin badar wato yaƙi na farko wanda al'ummar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka yi tsakaninsu da kafiran makka wanda aka yi a watan ramadana a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yana koro mana bayanan abubuwan da suka faru kafin a je ga yin asalin yakin wato a shiga fagen daga din yace واستنصر المسلمون الله واستغاثوه وأخلصوا له وتضرعوا إليه فأوحى الله إلى ملائكته أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وأوحى الله إلى رسوله أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يتي واستنصر المسلمون الله سي مسلمي سكني متيمكم الله suka yi ta addu'a suna neman Allah ya ba su agaji su suka nemi agaji na gaggawa suka nemi taimako a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa akhlasu lahu suka tsarkake addu'arsu ga Allah wa tadarra'u ilayhi suka rutuna suka rankwafa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala wa auha ila mala'ikati sai Allah yayi wahayi ga mala'ikunsa cewa anni ma'akum lalle ni Allah ina tare da ku fasabbitul ladina amanu ku tabbatar da waɗanda suka yi imani ta ulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba da sannu zan jefa tsananin tsoro a cikin zukatan waɗanda suka kafirta wa auha Allahu ila rasulihi sannan kuma Allah yayi wahayi ga manzansa sallallahu alaihi wasallama anni ma'akum anni mumiddukum lalle ni mai ƙara muku wato sojoji ne bi alfin min almala'ikati daga cikin mala'iku guda dubu murjifina waɗanda za su biyo baya an muka kwana a wannan gaba da malam ci gaba da bayani akan abubuwan da suka faru har zuwa yakin Allah subhanahu wataala yayi wahayi kamar da ya faɗa a nan bayan da wato akai ta addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi mun ji ya kwana yana addu'a sannan sahabbai su ma suka yi ta addu'a suna neman agaji a wurin Allah suna neman Allah ubangiji ya ba su nasara akan abokan gabansu shine sai Allah ya yi wahayi na alkur'ani yake cewa id yuhi rabbuka ila almala'ikati anni ma'akum wato anan ana karanta shi da id yuhi ma'anar shi ka tuna musu uzkur iz yuhillahu ka ba su labari ka ambata musu labarin cewa Allah subhanahu wataala ya kirayi mala'iku ya shaida musu wannan labarin cewa anni aku ni Allah ina tare da ku da ilimi na da ƙarfi na da ƙudurata fasabbitu alladhina amanu ku je ku kafe mini mu'minai wai a sabbituhum bi ma'ana sabbitu qulubahum ko kuma aksiru adadahum ko kuma kunu lahum saddan mani'a zai daukan fasara haka ku dake musu zuciyarsu tsoro ya fita daga zuciyarsu ku ƙara yawan sojojinsu idan kun zo cikin su ku kare su daga kafiran nan ku ba su kariya ku sanya su zama sun samu kariya sakamakon ƙaruwanku yana ɗaukar ma'anar fasabbitu gaba ɗaya sa ulki fi qulubil ladina kafaru ni kuma Allah nayi alƙawarin da sannu zan sanya tsoro a cikin zukatan wanda suka kafirta ta ulki haka ta zo a wannan aya da lafazin alhamza na almutakalli ta ulki wanda ya zo kuma a cikin al'imrana a can kuma da sanulki fi ƙulubin da zina kafarar ba bi ma ashiraku billahi ma lam da zirbihi sultana wa umarni ne kuma wa naru wa bi isa matsawar balin. to can da ake labarin yakin Uhud kenan nan kuma da ake labarin yakin Badar Allah ya ce sa ulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba fadribu fawqa al'anati wadribu minhum kull bana a can haka yazo da sanulki da nurul mu'azzama nurul ta'zim da ake cewa inda yake a tajtani shi yana karantawa da sayulki da yau amma dai kira'a mashhuriya tabbatacciya shine sanulqi din anan kuma sa'ulki. don nuni zuwa ga cewa Allah da kanshi ne zai yi wannan aiki Allah da kanshi zai yi aikin sanya tsoro a cikin zukatan a arru'ub arru'ubu ana karantawa shi da arru'ub bi dhammil ayn kamar yadda kisai yake karantawa da kuma arru'bu bi bi wanda shine ah, kamar yadda ah, malamai suke faɗa shine afsahul lahjatain dukkan haja ce kamar ɗaya a larabci ko a ce arru'ubu ko arru'ubu kamar yadda ake cewa hubuk to a damma damma a larabci taruwan damma guda biyu da farko da tsakiyar kalma to bayi da yawa yana daga cikin wato abin da ake ganin shi gairu fasai zaka ake taskini a ce arru'ubu arru'ubu ma'anan arru'ubu shine imtila'ul qalbi bil khawf cikar zuciya ta cika da tsoro bi haisu la yadri al insanu ma yaf'al har mutum in tsoro ya kasa yin komai shine ar-ru'b khawfun shadidun yamna'uka min at-tafkir kuma gane shi sa can aka ce ah, ah, lawit tala'ata alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba da kaga kaburbura ko makwancan ashabul kafi da ka ruga da gudu kuma da gaba ɗaya zuciyarka ta cika da tsoro a gana an ambaci ma mala'ata da mulita an cika zuciyarka da tsoro haka da Allah yake cewa wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu to tsoro ne ba gama garin tsoro ba a lokacin da kake cikin wurin da ake bukatar ka dauki wani mataki ko wani decision ko kai wata azama don wani tsoro zo maka tsoro wanda yake ya fitar da kai daga hayyacin ka shi ake cewa ma ruhu to Allah ya alƙawarin zai sanya wannan tsoron a cikin zukatan kafirai malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga tsarin sunna Allah da Allah ya ga dama kawai sai ya kashe su duka kafiran ba tare da kowa ya wani kokari ba amma tsarin sunna Allah shine ku yi wani kokari tukunna sannan sai Allah ya mara muku baya Allah kawai ba zai ce bari ku zama ku a gida biye kashe muku kafirai ba a sai kun tashi wa idulahum mustata'atun min quwwa irbatul khayl kun fito kun yi addu'a kun yi gyara makamanku kun ja fanya da su to sannan sai Allah ya aiko muku da taimakon da ya kamata ya aiko muku din sai ku ci nasara wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama yana tabbatar da wannan sunna ta Allah game da kaddara abubuwa da kuma asbabu da al-akhd bil asbab to sai yace a sa'ulki fi qulubil ladina kafaru Allah ya karasa da cewa fadribu fawqa al'anati wadribu minhum kull banan an yi saɓani game da fadribu a anaki. shin fawqa din nan tana da ma'ana anan koko za'ida ce shin ma'anan shi fadribul a'anaka ku tassare wuyayu koko fadribu a anaki ku sare abin da ke sama da wuya maganganu ne kala biyu na malaman tafsiri suna nan mabsusa fi kutubihim wanda dukkanin su maganganu ne tabbatattu wallahu ta'ala a'lam Allah ya ma mala'iku wannan wahayi wannan wahayin da Allah ya mala'iku ibnu kathir yake cewa wannan wata ni'ima ce koyayya da Allah ya bayyana wa mu'minai dan hankalin su ya kwanta dama Allah ya riga ya ne zai musu wannan taimakon amma saboda tashin hankalin da suka shiga da fitowar da suka yi ba da niyyar fadan na jihadi ba wata wadduna anna ghayra zati shaukar takun lakum sun fi so su gamu da al'iru din to sai kuma yanzu suka gamu da annafiru da sojojin ga sojojin sannan kasu ninki uku su mutanen badar ɗari uku da wani abu su kuma wannan kusan dubu ɗaya da haka wannan abin ya sa akwai ɗan adanci da suke ji a zuciyarsu na tsoro sai da sun san suna da gaskiya suna fata Allah ya taimake su suna da ƙarfin gwiwa akan abin da suke akai na gaskiya amma da haka sun ji tsoro na dan adam sai Allah ya musu wannan wahayi dan ya kwantar musu da hankali ya kwantar musu da hankali akan abu kuma da gaskiya Allah ya aika musu da mala'iku ya cika sa domin kamar yadda aka ba da labari al-Baihaqi ya fitar a cikin dala'ilin nubuwa shi da wasu malamai cewa ibn abbas yake cewa kanan nasu ya rikuna al mala'ikati yawm badri mutane sun gane waɗanda mala'iku suka kashe ranar badar da wannan tara a saman wuya irin yanayin raunin da aka jima kafiri ya mutu da shi ake bambanta wannan kisan mala'ika ne wannan kisan mutum haka ya tabbata cewa an gane suwaye mala'iku suka kashe suwaye kuma ainihin wato mutane suka kashe cikin sahabbai malam ya ci gaba da cewa ƙuri'a bi dali wa fatiha nan murdi sina ana karanta kuma da murdafina ko dai murdif ismul fa'il ko murdaf ismul maf'ul faqila sai wasu suka ce ana karanta shi da haka kamar yadda ya tabbata cewa ibnu kasir da abu amr da asim da ibnu amir da hamza da kisa'i duka sun karanta murdifina da kasir dali nafi'u da abubakar an asim sune ce karanta shi da na da fatih dal wanda suka karanta da kasru dali suna ma'anar qira'a suna nufin Allah ya sanya aikin ya zama na mala'iku su ne masu zuwa wato daga ardafa yurdifu murdifun ke. wanda suka karanta shi da alfatu wato zai zama Allah ne ya sanya su su murjafina sai zama daga rajifa yarjafu rijfan wa wa wa abin nan wa murjafu domin akan ce garba sukan ce arjaftun rajula wajen goyo idan aka sa da alhamdu aka ce arjaftun rajula to wanda ka hau da shi kenan a bayan dabbaka a wajen a wajen ainihin wato a wutsiyarta ko bayanta ya zama kai mai dokin kai ne a gaba warjibtuhu idan ka mishi goyen gaba kai ne a baya ko mun gane kamar da ake goyi mutum a keke an ga keke za ka yi goyi mutum a gaba za ka yi goya shi a baya to a gun larabawa akwai bambanci wajen ta'abirin rajiftuhu to goyen gaba ke ardaftuhu goyen baya goyo a baya ba goyon baya na support goye mutum a baya shine ardaftuhu kuma gani radiftuhu kuma ka goya shi a gaban kekenka irin zamanin da ake kan sanda alasa an gane gwarancin nawa <laughs> to haka akwai bambanci tsif wajen ma'ana tsakanin murdifin daga ardaftuhu da kuma murdifin daga radiftuhu sai zan idan murdifina ne daga murjifina daga argaftuhu sai zama kenan wato suna zuwa za su iso bayan isowar mutane ko mun gani da kuma radaftuhu ne murjifina to za su riga mutanen ma da suka zo ba da isowa ba da kuma gane ma'anar bambancin da murjifina da murjifina bambancin shine tsakanin alƙawarin da Allah ya yi ma musulmai na cewa mala'iku za su taya su mala'iku guda biyu za su taya su yakin badar su waye ba su riga isowa mutanen ko ko mala'iku in an karanta da murdifina to yana nuni zuwa ga cewa su ne murdifina su ne na baya ko to za su jira sai ku kun isa fagen fama su iso murdifina kuma za su riga ku zuwa ala'ayi halin mala'ikun da tabbas sun zo domin an ce har an gansu akwai wanda suke kafirai ne daga baya da suka tsira ba a kashe su ba sun yi bayanin cewa sun ga wasu mutane da ba su gane irin su ba sun gan su an gane su da irin abin da suka kamar yadda ya faɗa a gaba za mu zo mu ji eh, minal mala'ikati musawwalina musawwimina masu alama wasma wadda ake gane shi da ake gane su ita an ce rawani ne fararen rawani suka yi wasu kuma sun ce irin dabbobin da suka haune irin dawakan su ba irin na mutane bane da su aka gane su maganganun dai kala daban-daban faƙila alma'ana minhum rijfun lakum sai aka ce ma'anarsa idan an karanta zai zama rijfun lakum suna matsayin masu bin ku. Waƙila yurdifu ba'aduhum ba'adan arsalat lam ya'tu daf'atan wahida ko dai zama ma'anarsa suna biya a bayan ku ko kuma ya zama in aka ce murdafina ma'ana su kansu suna bin bayan junansu arsalat tana zuwa ƙungiya ƙungiya hamsin su zo ɗari su zo wanda kuma wannan a bisa dabarar yaƙi ya fi ƙara ƙaimin moral ɗin sojojin da suke fagen fama idan ana cikin yaƙi a ƙaro musu hamsin an ba kaɗan wasu hamsin su ƙara ƙaruwa haka dai haka dai in kun tuna mun karanta a nan khalid ibn al-walid wata dabara ya taɓa yi a ɗaya daga cikin yaƙoƙin da suke a ƙasar sham iraki ko sham ɗaya daga cikinsu in ba na manta ba yarmouk wanda ba yi da ƙarin sojoji kuma ga kafirai dubbin dubata kamar mutum dubu ɗari da ashirin shi kuma rundunar shi mutum dubu talatin da aka cikin dare sai ya saka wata runduna ta sallah ta sallale daga sansanin kamar mutum dubu biyar sai ta sallale fi tafiya mai nisa da asuba sai su dawo kamar sababbin sojoji ne sun suka dawo sai su ƙara wa musulmi ƙwarin gwiwa su kuma arna sai su ƙara tsorata haka aka yi wajen sati guda wasu ana fita ana dawowa da haka sai arnan su dinga lissafa to yanzu kullum an kawo musu ƙarin mutum dubu kaza da haka yanzu su kaza ne to da haka psychologically za su lissafa yawan musulmai da wannan adadin da suke tunani ne a halin kuma adadin da ka haka ba su kansu na cikin musulman ba su san an yi haka ba kuma da kwamandojin su da haka maimakon a kawo musu mutum a mala'ika dubu ɗaya lokaci guda na kawo musu mala'ika hamsin suka zo hamsin suka ƙara hamsin suka ƙara har karo goma ko karo ashirin kenan ko zai fi musu ƙarin moral a zukatansu wallahu ya ce a fa’in ila hahuna bukira annahu a maddahun bi alfin wafi fi surat ali imrana kala in ta ƙulu lilmukmini na alan ya kun an yi midda kuma rabbukun bi salatu fi alati mala’ikati mun zilina bala in tasbiru wata ta ƙuwa ya tukun min faurihim ha za yi midda kuma rabbukun bi hamsa fi alati mala’ikati musawwimi wani zai ce a ah, to anan an ce za a ƙara musu yumjidkum bi alfin min mala'ika za a ƙara muku mala'ika dubu amma cikin ali imrana kuma an ce za a ƙara mala'iku dubu uku ko kuma dubu biyar to za a haɗa wannan maganganu shine yace fa in kila idan aka ce ha huna zukira annahu amaddahum bi alfin an ce ko zakara ya faɗi cewa annahu amaddahum bi alfin ya ƙara musu mala'ika dubu Wafi surati ali imrana a cikin ali imrana kuma ƙala yace iz taqulu lil mu'minina tuna ka ba su labarin sa'ad da kake cewa mu'minai wato wannan tun daga aka yi saɓanin a yaushe ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi wannan shin a badar ne ko a uhud akwai da suke ganin a badar ne aka faɗi wannan kaman Alhassan, Albasari, da alim sha'abi da arrabi bin anas kuma ibnu jarir al-tabari ya zaɓi wannan a cikin tafsirin sa cewa shine daidai da kake ce musu alan yakfiyakum shin bai ishe ku ba an yumiddakum rabbukum bi salatati alatin Allah ubangijinku ya ƙara muku yawan sojoji har mala'ika guda dubu uku minal mala'ikati munzilina waɗanda za a saukan muku da su bala haka abin yake in tasbiru in dai kuka yi haƙuri wa tattaku kuka ji tsoron Allah wa tukun min fawrihim su zo muku ta wannan ɓangaren nasu ko su zo muku cikin wannan fushin nasu hada yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin min almalaikati musawwimina Allah ubangiji zai kara muku mala'iku guda dubu biyar musawwimina waɗanda ake suke ma'arufuna ake gane su don muka kalli na misali tun daga faɗin shi da ce. bala in tasbiru wa tattaku asalin abin shine da aka ce iz suna rabbaku ka tuna musu sa'ad da kuke neman agaji a gun ubangijinku fastajaba lakum Allah ubangiji ya kara mu ya amsa muku yake cewa anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifina lalle zan kawo muku wato mala'iku guda dubu waɗanda suke murdifina abun tahowa su tarar da ku waccan da muka ji kenan a baya sai kuma a nan wacce ta cikin ainihin suratu anfal kenan nan kuma a cikin ali imrana sai ana cikin labarin yakin uhudu domin wannan kisa ta zo ne game da yakin uhudu da kuma sai aka yi tauji aka dan saki layi kaɗan aka koma aka faɗi wani abu da ya riga ya faru a badar shine cewa ka tuna sa'ad da kake cewa muminai shin ba za ku ji daɗi ba bai ishe ku ba a ce Allah ya ƙara muku mala'ika dubu uku in kun yi haƙuri kun ji tsoron Allah to Allah zai ƙara muku mala'ika dubu biyar ma sai zama ba su yi haƙurin ba a ranar uhudu kamar yadda ya tabbata an samu matsala an samu ta zawo wadda ta hana Allah ya musu wannan imdadi ga wanda suke ganin cewa wannan game da uhudu ne wai tukun min fawihim haza? ko kuma su zakke muku ta wannan alfawur anan ana fasara shi ko dai da fushi su zo muku cikin fushi da mummunan shi. ko kuma alfawur bi ma'ana almadad su ma ƙarin sojojinsu su zo muku kamar da ya tabbata a tarihance ibn abi hatimin ya fitar da riwayar a cikin tafsirinsa cewa ranar badar ne musulmai sun samu labarin cewa akwai wani kafiri mai suna kurdi kurz ibn jabirin al-muharibi kurzu bin jabirin al-muharibi wanda ya yi makafiran makka alkawarin zai karo musu sojoji to da musulmai suka samu wannan labarin shine sai abun ya ta musu da hankali shine Allah yake ce musu cewa idan kafirai sun karo sun samu taimakon ƙarin sojoji daga wannan mutum mai suna kurz ibn jabir al-muharibi ku kuma Allah zai ƙara muku taimakon mala'iku daga dubu uku ma sai ya ƙara muku zuwa dubu biyar da sai zama waɗannan sojoji na kur ibn jabirin ba su zo ba da aka babu buƙatar wannan ƙarin ke sannan da aka ce musawwimi na kamar da muka faɗa malamai sun ce ma'arufi na tarifuhum bisimahu an ana gane su da ainihin wato a a farin rawaninsu da kuma nawasi khuyulihim da goshi goshin dawakansu ya bambanta da irin dawakan da aka saba gani irin na mutane saka min faurihin ko dai ya zama wannan fushi ko kuma min wajihin, ko kuma ya zama ainihin wato shi kurz din kenan ga wanda suka ce kurz ne ga ya zama badar kenan ga wanda suka ce tsari min wajihin ta wannan fuska ta su ya zama uhud kenan wato abinda Khalid dan ya musu na afka musu ta wannan fuska bayan da malaika wannan sai ce fa kaifa jam'u bainahuma to ya za a hada waɗannan maganganun guda biyu kafin shi malamai sun kokarin hada wannan Ibn jarir yayi magana akai al-imam al-qurtubi al-imam ibnu jawzi a cikin zadul masir wanda shi Ibn qayyim din ma anan in ka je karanta abin da ke cikin zadul masir na ibnu jawzi abdurrahman ibnu jawzi rahimahullah ka ga cewa kusan a can Ibn qayyim al-jawziya ya karanto wannan maganganun da ibn jauzi ya faɗa su ibn qayyim ya tace anan ya zuba su da haka zamu ji ma hatta wani kuskure da ibn jauzi ya faɗa sai da shi ma ibn kathir ya samu kansa sai da shi ma ibn qayyim al ya samu kansa a cikin wannan kuskure a wannan mahalli zamu ji insha Allah a takeice malam yace okay mala'ikaci mala'ikati munzalina ko munzalina ababan saukarwa ismul maf'ul na karanta munzalina munzalina ma ababan saukarwa waɗanda za a saukar da su Allah ne saukar da su jazakumullahu khair qila qad ikhtulifa fi hadha al-imdad alladhi bi thalathati alafin wallazi bil khamsa ala qawlayn sai a ba mutum amsa a ce qad ikhtulifa an yi sabani fi hadha al-imdad game da wannan ƙarin sojoji allabi bi salasati alafin sojojin mala'ikun nan shin dubu uku ne da kuma wallabi bil khamsati da kuma wanda aka ce sojojin mala'iku dubu biyar ala qaulaini a bisa zance biyu A ahaduhuma ɗaya daga cikin zantukan annahu kana yawma uhud cewa wannan an yi ne ranar uhud wa kana imdadan mu'allaqan ala shartin kuma Allah ya musu alƙawarin zai ƙara musu sojojin ne ya rataye ƙarin da wani sharaɗi falamma fata shartuhu fata al-imdad yayin da sharaɗin ya kubuce sai alƙawarin basu wato sojojin shi ma sai aka fata shi wa za qawlu dhahak wa muqatil wa ihdar riwayatayn al-ikrim wannan shine maganar dhahak da muqatil da kuma ɗaya daga cikin riwaya guda biyu daga ikrima rahimahumullahu ajma'in wasani zance na biyu annahu kana yawm badr aka ce a'a ranar badar ne wa huwa qaul ibn abbas shine magana ibn abbas wa mujahid wa qatada magana ibn abbas da mujahid da qatada wa riwayat al-ukhra an ikrima da kuma ɗayan riwayar da take daga ikrima din ikhtarahu jama'atun min al-mufassirin wasu tarin malaman tafsiri suka zaɓi wannan kamar su ibn jarir da da makamantansu wa hujjatu ha'ula'i annas siyaqa sorry kaman ba ibnu Jaririn ba kamar ibnu Jaririn ko ibadar ibnu jarir wa wujita ila annas siyaqa yadullu ala zalika hujja wadancan shine yanayin zancen yake nuni zuwa ga haka cewa fa innahu subhanahu qala domin Allah ya ce ne wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkurun iz taqulu lil mu'minina haƙiƙa Allah Ubangiji ya ba ku nasara a badar wa antum azilla a lokacin da ku ne ɗan kaɗan fattakullah ku ji tsoron Allah la'allakum tashkurun ko kwa samu ku gode wa Allah ta taqulu lil mu'minina tuna musu sa'ad da kake cewa mu'minai alam yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alati min al mala'ikati munzali ashe Allah bai wadatar muku ba ya ba ku gudumawar mala'iku guda dubu uku wanda za a saukan muku da su bala in tasbiru wa tattaku kwarai kuwa in dai kun ji tsoron Allah kuma kun yi haƙuri Allah zai muku haka din ila an kala har zuwa inda Allah yake cewa ma da Allahu illa bushra lakum wal tatma'inna qulubukum wama ja'alahu Allahu Allah bai sanya wannan ba illa bushra sai dai ya zama wato bushara gare ku wal tatma'inna qulubukum bi don kuma zukatanku su natsu kamar da muka ji a baya cewa Allah ya musu wannan albishir ne don ya natsar da zukatansu su ce ƙala haƙulai masu cewa badar ne suka ce falon masta gafu yayin da suka nemi taimakon Allah da Allah ya ce in sassa bi su da to a maddahun bi samanin talasti alati. sai Allah ya ba su wato imdadi ya ba su reinforcement ƙarin sojoji na mala'iku guda dubu ثم أمدهم بتمام خمسة lamma لما صبروا واتقوا sannan ya ƙara musu kuma ƙarin dubu biyar ɗin yayin da suka ji tsoron Allah suka yi haƙuri fa kana hada tadriju sai zama wannan abin da aka musu mataki mataki wa mutaba'atul imdadi da kuma ƙari a bayan ƙari sai zama ainihin wato a ahsana mawqi'an ya fi daɗin bigiransa wa na Kusin ya fi ƙara musu ƙarfi wa asarra laha ya fi sa su ji daɗi min an yi a ciye biyi marratan wahida fiye da a ce an zo musu da wannan ƙarin ga baki ɗayansa a lokaci guda wa huwa bi manzilati mutaba'atil wahyi wa nuzulihi marratan ba'da marra kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya manzara sai kuma wahayi kadan kadan kadan a shekara uku. ya fi daɗi ya fi kariya ya fi falala fiye da a ce rana guda a sauka mai da shi ga baki ɗaya wannan kullum an faɗi magana Allah ya ba da amsa an yi tambaya Allah ya amsa ta Allah ya aiko kaza ya bi su a hankali wajen canza al'adunsu da munanan ɗabi'unsu ya fi sauƙi ya fi daɗin mu'amalanta ya fi ƙarfafa addinin fiye da a ce da a ce an saukar da shi ne jumlatar wahida to haka nan ma a ƙara musu sojoji an jima a ƙara ƙara musu kamar da muka ambata ya fi musu daɗi fiye da a ba su lokaci guda don haka anan Allah yake ce musu wani tatma inna bihi isa kuma Allah ya ƙara sa yake cewa wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim babu nasara sai daga Allah ubangiji mabuwayi mai hikima dabara ku da yawan sojojinku naku na kanku ba za su ba ku nasara ba Allah ne zai ba ku nasara da hikimarsa to don haka wannan ra'ayin masu cewa watin badar ne ke waƙalatin ula masu ra'ayin farko wanda suka ce alƙistatu fi siyaƙi uhudin ai asalin ƙistar kamar take a cikin suratu ali imran ta zo ne a cikin labarin yaƙin uhud ba a cikin labarin yakin badar bane labarin yakin badar a amfani yake labarin yakin shi shine ke cikin suratu ali suka ce ai saboda Allah ya ce wa izgadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali wallahu sami'un alim إذ هم minkum an أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون wannan shine farkon labarin ah, da Allah ya bayar cewa wa izgadauta ai wadkur izgarauta ka ab oke wa inna ma udkhila dhikru badr go i'tiradan fi asna'iha an shigar da labarin badar ne ya bujuro a tsakankanin labarin uhud din bainahu subhanahu qala Allah yace wa izgadauta ai wadkur izgadauta ka fada musu ka ambata musu sa'ad da ka fita da sassafi al-gudwa shine fita da asubahi Ani gudu ala harfikum in kuntum salim min ahlika daga ɗakin iyalinka wannan nassi ne akan cewa matan manzo Allah sallallahu suna cikin ahlu a ah, sabanin yadda wasu ke riyawa cewa matan manzo Allah Suna ba ahalinsa ba ne. bane domin ya tabbata mutawatiran cewa a ɗakin Aisha ya kwana a daga ɗakin ta ya fita ya tafi nuna wa mutane inda za su tsaya da za ka wa wuta min ahalika ai min baiti zaujika to duk da wannan kuma amma wani zai ce a bai yadda ba ka ga wannan baka da yadda za ka tsaya da shi sai ka rabu da shi kawai kamar addu'a Allah ya shiru shi daga daga Aisha daga ɗakin Aisha ya fita wanda wannan naski ne ala annaha min ahli baiti tunda Allah gashi ya ce min ahalika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil kana nuna wa mu'minai maqaida jam'u maq'ad wa huwa mawqif wuraren da za su tsaya inda za a yi yaki tubawu kana nuna musu cewa ku ku tsaya anan ku ku tsaya anan anan za a yi kaza anan za a yi kaza wallahu sami'ul alim Allah ne ji ne kuma masani idh hammat ta'ifatan yayin da aka samu ai wazkur idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala yayin da aka samu wasu bangarori guda biyu daga cikin ku suka yi hammu shine bujurowa abu a zuciya kafin ƙasdu abu na farko da zaka ji a zuciyarka na jin kana so ka yi abu idan ka ƙulla shi ka tabbatar zaka yi to ya zama yanzu ainihin wato alqasdu idan ka nuface shi ya zama al'azmu zaka matakai ne akwai alhammu akwai alqasdu akwai al'azmu sun al-mubasharatu wal to wannan mataki na farko da suka ji wanda ya tabbata a tarihanci cewa wasu dangogi ne guda biyu akwai banu salima daga cikin khazraj akwai kuma banu harisa daga cikin aus waɗannan mutanen su wajen ɗari uku ne a cikin rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka fita kamar yadda labarin ya zo da tabbatacciyar ainihin wato isnadi akwai asalin shi a cikin sayu muslim sannan ibn sham ya fitar a cikin sira haka al-imam bayhaqi a cikin dalailin nubuwa da sauran malamai da dama da suka fitar da kissa ce sananniya cewa yayin da aka samu labarin cewa ga kafirai nan daga makka sun kullo qaddihim wa qadidihim sun yi mugun shiri za su su dauki fansa manzo Allah sallallahu shawarci musulmai za mu zo mu ji a gaba me ya kamata a yi shi a asalin ra'ayinsa shi ma yana ganin a zauna a Madina a kare Madina a saka 'yan a yan wato maifas za su laɗe wanda za su dinga harbin duk wanda ya nufa to a hana ta shigowa wanzu Allah ya ce yana ganin haka shi zai fi sai aka yi shawara aka ce a'a ba zai yi ai haka ba sahabbai suka ba da shawara cewa lalle lalle a fita to shi ubai dan salul wannan shugaban munafikai shi aslan ya goyi bayan ra'ayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai goyi bayan ra'ayin da ikhlasi ba ya so ne wannan ta zama zari'a ga shigowar kafirai kasar madina duk wanda aka shigo garin shi aka yaƙi ko ya aka yi sai an mishi barna za a yi za ko yi sai ya samu casualty za a yi mishi wata asara to shi yana murna kafiran nan su samu halin shigowa madina su musulmai asara su kuma sauran musulmai daga cikin waɗanda suke da dabarar yaƙi da masaniya akan tsarin yaƙi suka wannan hasashen sai suka ba manzara sai su shawara cewa abinda muke ganin yafi shine a fita a je a gamu da su a waje yadda aka yi wancan karan wanzu Allah da ya tsanshi wannan shawarar da zuciya ɗaya ya je sako kayan shi na ainihin wato sulke sai dai fito kuma suka kamar ba su kyauta mishi ba su kibin ra'ayin shi nashi na ƙashin kanshi su su kawo nashi suka ce mu ya manzo Allah idan kana ganin ka fi so a zauna kawai mun yanke shawara a haƙura a zauna sai ce a ai annabi baya saka sulkin yaki kuma ya cire ba a je an gwabza ba to a daidai wannan lokacin shi kuma ɗan salulu sai ya ji haushi ya ji bakin ciki cewa shi an mai wulakanci ba abu ra'ayin shi irin wannan ra'ayin da mutane suke idan mutum ya kawo wani ra'ayin ba abu ba sai kawai ya zuciya ya fushi ya fita da duk harkar ya daina sallah a masallacin ya ce shi an raina tunanin shi ba haka duk muke yi bayan to irin ra'ayin ɗan sabbin ne wannan mutane suke gama baya nuna cewa kai kana son al'umma ta ci gaba da tamasu wato kai ka zama diktator kenan ka zama diktator in dai ba a bar ka ba to kawai babu ra'ayi wanda yake daidai sai shi ya yi zuciya ya ce to shi koma zai yi madina shi ba zai je wannan aikin ba ya fasa to sai aka samu wasu daga cikin waɗannan ƙabilun guda biyu banu salima da banu harisa ya so ya rinjaye su bi shi su koma da annabi sallallahu alaihi ya fito da mutane wajen dubu ɗaya shi kuma ya ja a cikin mutanen nan ya ja kamar ɗari uku daga cikin wanda suka bi ra'ayinsa suka koma su kuma wannan su ma wasu ɗari uku sun zo su koma to shine idham maba'ifatan minkum an tafshala an so a samu wasu kungiyoyi ko wasu bangarori a cikin ku su samu fashlu al-fashlu shine al-jubul tsoro su tsorata su firgita su samu kare zuci wallahu waliyuhuma amma Allah shine majibincin su zaka ya daure musu zakatunsu to kaga wanda zai zo yana so su kisa habbai ya dauki wannan ya ce ai gashi habbai sun ji tsoro to da suka ji tsoron Allah ya ce kuma ya ɗaure zukatansu shi Allah bai zarge su da wannan ba a ɗabi'a ce ta ɗan ƙadan ta faru gare su Allah kuma ya ɗaure zukatansu ya ce yana son su wallahu waliyuhuma Allah shi ne majibincin al'amarinsu wa alallahi falyatawakkalul mu'minun mu'minai ku zan su tawakkali da dogaro akan Allah subhanahu ta'ala da haka wasu suka ce wannan idgadauta badar ne wasu suka ce uhud ne al'imamu kamar da muka fara al'imamu ibn jaririn ya kakasa zuwa ga badar al'imamu kurtubi a cikin tafsirinsa ya ce uhudin wasu malamai kuma ma irin su alhassan basari da mujahid da dahak da mukatil su kuma suka ce a kan ne amma dai magana mafi fitowa fili shine batun cewa wannan a Uhudu ne domin a Uhudu ne aka samu wannan fashil ɗin da Allah ya ce idh hamma qa'ifatan minkum an tafshala wannan ishara ce zuwa ga cewa a ainihin wato Uhud musamman idan ka dauko bayanin abin da ke cikin sahihu Muslim na farkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kafin aje Uhud yake ga mutane cewa yayi mafarki ya ga wani karaya ya ga takobin shi ta samu ta yi abin nan da eh, za a ce ta dakushe takobin shi ta dakushe ma'ana an yaƙi mai tsanani ke ne ya fassara wannan sannan ya ce kuma ya ga an yanka wata saniya wannan kuma ya fassara shi akan cewa za a samu wani babban mutum makusanci shi zai shahada a yaƙin ne hamza sannan kuma ya ce ya ga kuma wani dir'un hasina ya ga wani sulke wanda yake lafiyayye katangagge wannan kuma shi ne garin madina wanda duk da yakin da aka yi kafiran ba su iya auka garin madina ba shine sai da suka kama hanya za su koma gida sai suka sake da da zango suka ce ka amma mun yi shirme ba mun je mun kakkashe ta annabi muhammadu da mutanen shi sai da kuma muka kusa cin nasara a kansu ne kuma mu shiga madina kuma sai muka dawo sai suka shawarar cewa ya kamata su koma madina to anan ne Allah ya saukar da سألقي سنلقي في قلوب Ladina كفروا الرعب بما أشرفوا وصل cikin Ali Imran sai Allah ya sanya masa razana da tsoro sai suka gudu sau kuma sau kuma Makka ba su ce bari su dawo din ba suka kasa dawowa saboda a Uhud za zo mu ji a Uhud an kashe mutane a akalla an kace an kashe mutanen garin Madina kai an kashe mutum 74 sannan mutanen a Quraish kuma wato abin nan muhajiruna an kashe wajen guda ashirin kuma makamancin haka wajen mutum ɗari a kashe mu annabi sallallahu alaihi sannan kuma shi kanshi aka ji masa rauni za da mu mu ji labarin wannan yaki a gaba kaɗan insha Allah don haka sai wannan yake nuna cewa lallai a wannan hadisi na cikin sahih musulun da manzo Allah sama, ya ba da wannan labarin ka gab da za'a yakin Uhudu, yana nuni zuwa ga cewa lallai wannan kissa ta fi kama da a ce tarihin uhud din ne sai aka bujo da tarihin badar a cikinsa ina fata jama'a muna gari sun makala sannan sai Allah yake cewa kuma a gaba kaɗan laqad nasarakumullahu fi badrin wa antum adilla fattaqullaha la'allakum tashkuruna haƙiƙa Allah ubangiji ya ba ku nasara a badar ya ba ku nasara a badar ku tsoron Allah a a ku kwasa mu ku gode wa Allah sannan sai ke if taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum kuɗin kamar da muka ji Idan haka sai ya zam fa zakkarahum bi ni'matihi ni'matahu alaihim lamma nasarahum bi badr sai Allah ya tuna musu ni'imar da yayi musu da taimakon da ya musu ya ba su nasara a badar wahum azilla a lokacin ba su da yawa sun ma'ada ila kistati uhudin sannan ya dawo kan batu akan kista uhudu wa akhbara an qawli rasulihi lahum ya ba da labari akan abinda manzon shi sallallahu alaihi sallama yake gaya musu cewa alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafi min almalaikati munzalina ba ku ga haka bai ishe ku ba a ce Allah ya ƙara muku yawan sojojinku da sojojin mala'iku guda dubu uku wanda za su sako sun mawa'adahum annahum in sabaru wattaqau sannan Allah ya musu alƙawarin cewa in suka ji tsoron Allah kuma suka yi haƙuri a maddahun bi hamsati zai aiko musu da ƙarin sojojin mala'iku dubu biyar fa haza min qawli rasulihi wannan daga cikin zancen manzo ne sallallahu alaihi wasallama wal imdadu alladhi bi min qawlihi ta'ala wancan kuma ƙarin da aka yi na badar shi kuma Allah ne da kan shi ya bada labari cewa nayi wahayi cewa annimu middukum don kuma ya ce ka gaya musu cewa bai ishe ku ba mai muku kaza wa imdadu badrin bi alf a badru an kara musu dubu ne wa hadha bi khamsati alafin wa imdadu badrin bi alf a badar mutum dubu ɗaya kara musu anan kuma a uhud mutum dubu biyar aka musu alƙawari wa hadha mu'allaqun ala sharqin Karin da Allah ya nufin yi musu a uhud Allah ya danganta shi da wani sharadi ne wa zalika muntalaqun wancan mutlaqun wancan kuma da aka musu a badar sakakke ne ba a ta'allaka shi da wani shar'i ba wal qissatu fi ali imrana labarin yakin da ke cikin ali imrana hiya qissatu uhud shine labarin yakin uhud mustawfa mutawwala sakakkiya mai tsayi wa badrun zikirat fiha atiradan an ambaci Baduru ne yakin badar ne ta bujiro ne wal qissatu fi suratil anfali qissatu badr mustawfa mutawwala qissar da ta zo labarin yakin da aka ambata a cikin suratul amfal wannan shine qissar labarin yakin su badar da tsayinsa fasiyaqu fi ali imrana ghayru siyaqi fil anfal siyakin da yazo a ali imrana daban yake da siyakin al anfal wa yuwaddu hadha anna qawluhu wa ya'tukum min fawrihim hadha da cikin abin da ke ƙara bayyana wannan shine fadin Allah subhanahu wataala da yake cewa waya tukun min fawrihim haza? kad qala mujahid an ce mujahid ya zo ya ce innahu yawm uhud cewa wannan ranar uhud ne haka ya ambata anan wa hadha yastalzimu an yakuna al-imdad al fi idan ku aka ce waya tukun min fawrihim haza! mujahid ya ce ranar uhud ne wannan yana tabbatar da cewa to a ranar ne aka yi wannan ƙarin na ainihin wato da ake bayani a nan fala ya suku ƙaunuhu innal imdada da hadal adadi kana yau mabadari da haka ba zai yi nan? a inganta maganar ainihin wato a da aka danganta wa mujahidi cewa ya ce kuma wannan ƙarin na dubu uku da dubu biyar ranar badar bane wa itiyanuhum min fawrihim hadha yawm uhud da kuma cewa zuwan da aka yi musu ranar Uhud ne wallahu alam to wannan shine bigiran da nake mana ishara cewa kuskure ya auku a nan jama'a shi dai mujahid ya ambaci cewa ranar badar amin ranan ya ambaci cewa badar wannan kuskuren asalin shi ya faru ne ga malam Abdurrahman ibn al a cikin tafsirin sa Zadul Masir na zuwa da cewa maganar mujahid akan cewa maganar mujahid ta zo ne a kan uhud wa inna ma da aka sani shine shi mujahid ya karkata zuwa ga cewa badar amma a wajen jeranto sunayen waɗanda suka ce uhud ne wanda kuma ya tabbata sun faɗi ɗin kamar da ibnu jaririn ya ruwaito da ibnu abi hatimin ya ruwaito a cikin tafsirinsa to sai malam mai zadul masir shine abdurrahman ibn al-dawzi sai kuskuren sanya sunan mujahid a jeren gesu daga sai ya zama kamar yanzu mujahid yana da magana guda biyu kenan masu tafka da warwara an samu ya ce uhud ne an samu kuma ya ce badar to abin da ya tabbata daga gare shi kamar yadda muka fi shine badar da shi da malamansa su ibnu abbas da ƴan makarantarsu su ne su ikrima amma masu cewa uhudu baya cikinsu da aka yi kuskuren sanya sunansa a cikin littafin zabin masu cewa ya ce uhudu ne shine shi ma ibn al ya tafi akan wannan kuskurewar haka malai masu hakiki suka bayyana wannan kuskuren wallahu ta'ala alam da aka mujahid bai ce ba ne. ya karkata ne zuwa ga cewa badar a wannan matsalar ibn kafirin shi ma ya tattauna ta a cikin tafsirinsa haka kafin nan shi alimamul imam al abu abdullah haka kuma ibn Jaririn a cikin tafsirinsa abin da yake ta hakikin matsalar shine kamar yadda ya ambata anan al'imdad bi alfin minal mala'ikati ƙarin da aka ba su na sojoji guda dubu ɗaya wannan ya auku ne a yakin badar al'imdad bi talatati alafin minal mala'ika wa bil khamsati alaf cewa za a ƙara musu sojoji dubu uku za kuma a ƙara musu har su kai dubu biyar shi ne abin da ya faru a uhudu wanda kuma Allah ya alaƙanta shi da wani sharadi shine cewa wa in tasbiru bala in tasbiru wa tattaku da za ku yi haƙuri ku ji tsoron Allah to kuma sai Allah ya jarabce su ba su iya haƙurin ba wato haƙuri da annabi ya ce musu koda da kun ga muna ɗibar ganima kar ku sauko ko kun ga ana kashe mu tsuntsaye suna ɗiban naman mu ya riɓe kar ku sauko kaga an ce musu haƙura kan suka kuɗi ban gani ba da kuma takwa ɗin shine su ji tsoron Allah su bi wannan dokar sai aka samu wasu suka samu zaniya ko tuntube a cikin tunaninsu kamar da za mu zo mu ji a gaba ne Allah ya darabce su gaba ɗaya a wannan yaƙi musulmi ba su ci nasara ba sai zama yaƙin ɗiba ruwan guga ne wato a ɗibi wani ya iso wani kuma ya zube to da haka tunda ba su cika wannan sharaɗin ba don haka Allah bai aukan musu da wannan imdadin ba in kuma an ɗauki fasarar cewa a badar ɗin ne sai a ɗauka kenan an aiko musu da dubu ɗaya babu sharaɗi an sanya musu sharaɗin ƙara musu shine wai atikum min faurihim haza wai min faurihim haza idan sun zo muku da ƙarin madadina na kurs ibn jabir al muhari tun da wannan sharaɗin da cika shi ma babu ƙarin ina fata mun gani, wallahu ta'ala a'lam ah, ya cakuɗa tarihin ne da da dirasa wata take abin nan mu'akkada jiddan dirasa ta tacewa da sauran zaka ba zaka ji daɗin labarin idan ka samu jin shi idan ana maulidi a ta faɗa cewa an yi kaza an yi kaza ba amma dole za mu karsa su idan ya gama duk wannan walanke wata ta malamai yana ta kawo masailu ga sunan za mu ya za mu yi dan rere kawai tarihi me ya faru kaza aka yi daga kaza sai kaza da kaza sai kaza a takaice kwarai daga gaske dan mu amawa mu iya tana labarin mu kyala wannan masu su malam ibnu qayyim da kuma bayani insha Allah da zai biyo akan wasu abubuwa wanda ba su inganta ba a tarihanci duk da shahararsu akwai su da yawa a badar nan wasu mun ambace su na jinkirta ma magana akan su ne saboda kan labarin ya zama ya babu armashi kamar wancan mafarkin na Atika da ta yi a Makka isnadin shi bai tabbata ba kamar zamu zo mu ji labarin Abu Ubaida ya kashe babansa labarin cewa a wannan abu huzaifa yawa annabi wani galabi da annabi ce an ga abbas ka a kashe shi ce wallahi la aqtulan lahu kaga wannan ya saba wa irin tarbiyyar sahabbai muhajiri annabi ce an ga wani ka a kashe shi ce wai anaqtulu aba ana wa abna ana wa ashiyatana wa natruku al abbasa wallahi la aqtulan lahu wallahi sai na kashe shi wannan bai inganta ba cewa an kashe wannan abin nan su uqbatu bin abi mu'ayyid an kashe su sabran wannan ma akwai ta baba game da shi wasu masail haka da yawa waɗanda sun kai kamar goma ko makamancin su insha Allah idan ya gama dabdala shi dinnan to za mu zo mu dan takaita bayanai akan shi. malam yace faslu wa bata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli ila jiz'i shajaratin hunaka al-imamu Ahmad da Nasa'i a cikin Al-Kubra suka ruwaito da isnadi tabbatacce daga Sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu yace na ga manzon Allah a wannan dare kowa ya yi bacci saura shi kaɗai ya kwana yana addu'a ila da shajaratin hunaka ya sanya wani kututturan bishiya a gaba gare shi kamar ya tsira da shi kenan ya yi sallah ya yi addu'a ya yi addu'a wa kanar lailatul juma'a a sabiya ashara min ramadana fi sanar saniya wannan dare daren sha bakwai ne ga watan ramadana a shekara ta biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma a ah, asbahu yayin da asubahi ta yi gari ya waye aqbalat quraishun fi kata'ibiha sai ga quraishawa suka taho a cikin rundunonin su wasaffal fariqani bangarorin guda biyu suka ja tanga waɗannan suka ja nan wannan suka ja layyana famasha hakim ibn hizam sai dan hizam radiyallahu anhu a lokacin kafiri wannan sahabi ne daga cikin dattawan sahabbai daga cikin muslimatul fathi daga cikin mu'allafatu qulubuhum amma kuma mutum ne mai hikima da daraja da zurfin tunani cikin mutanen shi quraishu to a lokacin yana matsayin kafin da shi da utbatu bin rabi'a fi quraish yadda abin ya faru kamar yadda kissa take a cikin littafin dalailun nubuwa na limamul baihaqi da littafin a sahihu sirar nabawiyya ta shekul albani rahimahullahu wa rahimallahu albayhaqi suka bada labarin cewa bayan da aka ja wannan sahun sai utbatu ibnu rabi'a ya je ya samu hakimu ɗan hizam ya ce mashi kana daga cikin mutane kana daga cikin mutane masu hankali a cikin ƙurashawa wanda ake ganin su da tunani me zai hana ka je ka mutane da ta cewa wannan yakin babu wata maslaha a cikin shi tunda dai dukiyar mu ta tsira yanzu gashi mun yi sahu dan me zamu yaki yan uwanmu ga sunan muna ganin su hakimu ce gaskiya ne wannan magana sai ya ce to amma mutum ɗaya nake shakka a cikin harkar nan shine ibnul al shine abu jahal yace ka san shi hutsun mutum ne mara mutunci yanzu ina yi wannan magana zai je ya zuga wasu daga ciki a ta komai yace amma ka je ka min magana da shi ka ce zan yi wa mutane hudu ba amma kai sa baki ya miƙe gaban quraishawa ya musu hudu ba da gaskiya abin da yake ce musu yake cewa wannan yakin bai da wani alfanu na rantse muku da Allah wanda yake da Ka'aba ba za a gama yakin nan ba sai sun kashe kusan adadin ku daga cikin su kuma ba za ka gushe ba kana ganin wani a makka kana jin haushin shi saboda ya kashe ɗan uwanka a cikinsu wa inna ahadakum la yazalu fi makka yara rajulan yabdubu minhu da annahu qatala ibn khalahu kaza kaza yayi musu maganganu masu ratsa jiki hawa sun fara natsuwa sai ko shi wancan ja'ir sai ya halin shi Abu Jahal din sai ya halin ya taso ya ce ƙarya kuke ba za a fasa yakin nan ba sai an yi shine har ya ziga wani mutum mai suna ɗan uwan amru ibn al ya ziga shi ya ce ka tashi ka yi ihu akan ɗan ɗan'uwanka da aka shi wanda amru ibn al shi ne da aka shi ɗan nan maza Allah ya ce zai biya biya a mintuna a baya to ne wanda aka shi a daren tsakanin abin nan watan sha'abana ko rajab da sha'aban din to sai ya miƙe aka ce har sai da ya daga tsuriyarsa ya tambar don suna yin irin hakan sasu su nuna lalata mun karanta a baya wancan eh, da ya kai eh, kwalala garin makka ya yi tambar zuwa iya cibiyarsa kuma ya tsaga kulluwan dokinsa ya fito yana cewa ƙurai shawa ku fito ga duke kucin su muhammadu za to dama sukan yi haka sai mutum ya yi shiga banza ko ya fudda tsarecinsa aka ce sai da ya zo ya daga al'aurarsa ana ganin dubararsa sannan ya kwarma ihu yana cewa wa umra wayyo jinin amru wayyo jinin amru ya sa kwalala, shikenan sai kowa sai ya rikici duk wani tsohon dan daba sai tsimin shi ya tashi shikenan wannan sulhu da wannan magana ta masu hankali da hakimu bin hizamin ya so yayi sai ta kau shi hakim ya tsira daga wannan yakin ba a kashe shi har Allah ya mushi fatahi ya musulunta da haka sai waye gari ko rantsuwa zai sai ka ji ya ce la wallazi najjani yawma badr ba haka bane na rantsi da Allah da ya tsira da ni ranar badar ya zama da haka yake rantsuwa yana yana jin daɗi yana godewa Allah akan tsiratar da shi da Allah ya ba a kashe shi ranar badar a kafiri ba Allah ya mushi gam da katar ya tsira kuma daga baya Allah ya kimsa mishi imani ya musulunta radiyallahu anhu to hakimu dan hizam da shi da utba ibn rabi'a cikin qurayshawa suka miƙe an yarji'u wa la yuqatilu suka ce ku koma gida kar ku yakin nan fa aba zalika abu jahal abu jahal yaki wajara bainahu wa bain utba kalamun ahfadahu ya wani zance ya ainihin wato gudanar tsakankanin tsakanin shi da utuba zance wanda ahfadahu ya dakatar da shi wa amara abu aka amri bin al-hadrami an yatluba dama akhihi amri shine shi sai anan ya umarci dan gidan uwan amru din ya tashi ya yi ihu ya nemi jinin dan uwansa fa kashafa an isti shine ya bude duburarsa wa saraka ya fara ihu yana cewa wa amra wa amra wayyo jinin amru fahamiyal qawmu shikenan sai kabilanci ya motsa aka motsa musu moral ɗinsu wa da harb yaki ya rincaɗe wa addala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sufufa manzon Allah ya jajjera sahu sun maraja ila al-arishi huwa abubakar khassa sannan ya koma kan wannan yan rumfa da aka mishi wanda wanda wanda mutanen Madina suka mishi rumfa akan wani tudu suka ce ka tsaya anan ga masu gadin ka za su tsaya suna gadin ka idan mun ci nasara a kansu za mu tare da kayan ya manzo Allah idan wa in al ukhra idan ko ɗaya ce suka ci nasara a kanmu to sai kai maza ka gudu ka shiga Madina dan ka koma cikin ka ya zama mu kaɗai a kashi mutanen Madina suka shirya wannan dabara yaki cewa ko da su za su halaka to kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin cikin wanda za su halaka Allah kuma ya ba su ma nasara ba a samu wannan matsala ba to shine sai manzo Allah ya koma wannan rumfa da shi da sai na Abubakar suka tsaya a wajen وقام سعد بن معاذ في قوم من الأنصار على باب الأرش وكاجي سعد بن معاذ بشيده وستارن قريش أنصاراوا sune suka zama wato abin nan din shi kenan ABC din da suka tsaya suka tara wannan wajen suna yahmuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suna gadin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa kharaja utba wa shayba ibn rabi'a wal walid ibn utba yatlibuna al mubarak sai waɗannan kafirai suka fito da utbatu da shaibatu yayan rabi'a da alwalidu eh, ibn utba suka fito suna ainihin wato neman a zo a yi mubaraza wato a yi fito na fito Fakar da ilayhim salatu min al sai wasu mutane uku daga cikin ansaru suka fita gare su sune abdullahi ibn rawaha da kuma au da mu'awwizu ibna afra waɗannan matasa cikin sabai suka fita faƙalu lahum man antum kafiran suka ce musu ku suwaye faƙalu min al-ansari suka ce mu ne cikin masu taimakon addinin Allah qalu akfa'un kiramu. gaskiya ne ku tsararrakin mu ne kuma masu daraja wa inna ma nuridu bani amina amma muna son jinin mu ne dangin mu muke so cousins mu muke so mu faɗa nan da su فبرز إليهم علي وأبيدة بن الحارث وحمزة ذاك سوى أن صحابي قداؤك علي بن أبي طالب da Ubaida ibn al-Harith da Hamza suka fita dukkanin cikin ahlul bait isa malamai suke cewa wannan yana nunin zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallam baya killata ahlul bait dan su zama hadisi kun sha baya inda mutumin da kake so ya zama na bayanka ba za ka dinga kaddamar da shi zuwa ga mutuwa ba za ka dinga sa shi a gefe kai kana shiga kai ka shiga gaban mutuwa ko ka saka wani wanda kake ganin ko ya mutu ba ko amma kaga su annabi yake gabatar da su dan su yi ma musulunci aiki idan kuma sun samu shahada ba matsala da haka sai yake cewa a faqatar aliyun qirnahul walid aliyu ya kashe abokin gwamansa shine walid ibn utba wa qatala hamzatu qirnahu utba shi ma hamza ya kashe utbatu binu rabi'a shi kuma wakila shaiba ko kuma shaiba Ubaidatu عبيدة وقرنه ضربتين shi kuma ubaida da abokin gwamunsa suka yi wa junansu rauni kowa fakarra aliyun wa hamzatu ala kirni ubaida fa sai waɗannan manyan sabai guda biyu suka je suka ƙara samun shi abokin faɗan nasa wahtamala ubaida suka ɗauki ubaida haka limamu ahmad da abu dawud suka ruwaito labarin wannan mubaraza da isnadi tabbatacce wa kad kada rijlu a lokacin an sare masa kafa falam yazal daminan bai gushe ba yana rashin lafiya shine daminan wato wanda yake rashin lafiya jikin shi da zazzabi ko jikin shi da rauni ko wato wanda dai da ka ganshi ka ga mara lafiya kamar a ce patient kenan ko wato kwantaccen mara lafiya ya ci gaba da zama cikin cuta hatta mata bi safra har ya mutu a wani da ake ce masa safra akan hanyar komawa wannan wani wuri ne tsakankanin makka da madina tsakankanin amin madina da badar wanda yanzu ana cima wurin alwasita yana wani wadi ne da ake cima wadin wadu yalyal wadu yalyal nan wurin yake a nan Allah ya mishi rasuwa ya cika ya shahada radiyallahu anhu وكان علي يقسم بالله نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم سيدنا علي دان أبو طالب رضي الله عنه yana rantsewa da Allah haka Abu Dharr shi ma yake rantsewa da Allah yana cewa wannan aya ta sauka ne akan su su sahabban nan guda uku da kuma su waɗancan kafiran na daba al-Imam Muslim ya fitar haka Bukhari ma ya fitar Bukhari da Muslim duka sun fitar da wannan labari daga sabi Abu zarin cewa yana rantsuwa da Allah haka ma Sayyidina Ali shi ma aka ce yana rantsewa da Allah cewa wannan aya ta sauka ne a kansu Imam Muslim wannan hadisin riwayan Abu Zarrin al-Ghifari shine hadisi na ƙarshe gaba ɗaya kat a cikin sahih Muslim in ka duba ita ce riwaya ta ƙarshe da ita cike a littafin nashi kamar yana ara shi akan cewa to ga sunna tace abokiyar rigimar bid'a sai ka zaɓi ɗaya hazani khasmani tasamu fi rabbi to akwai wasu yan bana na iya yan bana bakwai aya tana cewa ne hazani khasmani tasamu fi rabbihim fallazina kafaru qut'at lahum thiyabun min yusabbu min fawqihim alhamim yusharu bihi ma fi ru'usihim wal julud waɗannan khasmani abokan husuma guda biyu ikhtasamu fi rabbihim wanda suka yi rigima game da ubangijinsu wasu na neman su taimaki ubangiji su taimaki addininsa ɗaya ɓangaren kuma sa su kawo musulunci matsala su taimaki gunkinsu su taimaki kafircinsu Allah ya ce fallabi na kafa daga cikin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu wanda suke kafirai marasa imani kuɗi allahun siyabu min nari za a yayyanka musu sira na gidan wuta yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim kuma za a dinga zubo musu ruwan zafi tafashashe daga ta saman kansu za a musu azaba da ruwan zafi kuma sai an musu tambar an cire musu riga gidan wuta kuma ba ma cirewa za a yi ba kutse a tsatsaga ta za a yi yusharu bihi ma fi jurubihim za a za a za a dafe abin da ke cikin fatar su na tsoka ma fi jurubihim mutunihim ko abin da ke cikin jikinsu na na gabobi su su hanta da huhu da zuciya da koda yusharu bihi za a nuna da su za a dafa su nuna bihi da ruwan zafin wal juluti da kuma fatan ba ita kanta Allah ka tsare mu daga wannan bala'i to wannan ayar sai wasu suka kalli wani lafazi da ke cikinta wanda idan kai dan bana bakwai ne a nahu sai ka ce kuskure hadani khasmani ya kamata a yadda aka saba da nahawu sai a ce ikhtasama ko amma sai Allah ya ce ikhtasamu suka yi rikici wato ya zo da al'udud da iltifat maimakon damiri na musanna da aka fara da shi ya kamata ya koma ya ce hazani khasmani ikhtasama ikhtasama domin khasmun wa khasmun shine khasmani ikhtasama fi rabbihim maimakon ikhtasamu fi rabbihim amma wannan ko ku kaɗan babu kuskure a cikin shi ga wanda ya san abin da ake nufi da nahu na arabiya na farko tukunan musanna akwai musanna da yake haƙiƙi akwai musanna majazi idan musanna haƙiƙi ne to shine wanda ake ilzamin cewa dole a ya zama yayi mutabaka da tasmiyarsa kaman qala rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhima saboda wannan rajulani rajulun wa rajulun musanna ne haqiqi da aka anan bai halatta a ce min alladhina yakhafuna an amallahu alaihim ba alaihi ma yazo ko to amma irin wannan a a khasmu idan ka ce khasmu yana nufin suna ne na na jinsi ba na ba na mufradi ba wato abinda bature ke ce ma compound noun hasmu na iya daukan mutum daya na iya daukan mutum biyu na iya daukan duka waɗanda suke abokan wannan husumar ta fuska guda da aka kaga ai da sayyidina ali da hamza da ubaida su uku ne hasmu din kaga ba ba mufradi bane su ma waɗancan su uku hasmu ko kuma ma kamar da wasu ke cewa a duka taron musulmai hasmun ne da taron kafirai hasmun ne in mun karanta shi ma kuma kaga khasmu wa khasmu din ba biyu ba ba ɗaya ba uku uku ne da haka khasmu din nan bai nufin ifradi ko ah, khasmani bai nufin tasmiya wadda ke ta da ma'ana a tasmiya ce ta lafazi ban da ma'ana to ya halatta kuma a yi mata haka mai da Allah yake cewa hal ataka naba'ul khasmi iz tasawwaru ba sai tasawwara ba saboda khasmun nan mufradi ne lafzan amma jam'i ne ma'ana da aka da aka zo wajen damirin sa sai aka amfani da ma'anarsa in tasawwarul mihraba haka wa minhum man yastami ilayka hatta idza kharaju min indika kaga wa minhum man yastami saboda man lafazi ne na ifradi amma ya dauka ma'anar jam'i da an zo da yastami'u ba a ce yastami'una ba anan yastami'u bi itibari lafzi man al-mufrad haka kuma na gaba iz kharaju hatta idza kharaju a hatta idza kharaju shi kuma nan jam'in bi itibari ma'ana man wanda yake da ma'anar jam'i Allah sa an gane wannan eh kamun kuma ajin yan arabiya ko a takeice ko da Hausa ana faɗan wannan ko idan aka ce baƙon ya zo baƙo ya zo kun yi baƙi da wasu za yi cewa kun yi baƙi sai zan baƙon ƙwaya ɗaya ne saboda watakila ya zo da ɗan rakiya amma shi asali wanda yake baƙon wani mutum ne guda ɗaya haka kamar da ake cewa sai mutum sai mutum ce an mana haihuwa an mana haihuwa saboda shi ma dangin ainihin wato uban ko abokin uban ko kawun matan ne jika aka haifa masa shi sa Allah mai ta'dil da wannan yake cewa ainihin wato wa alal mauludi lahu ba a ce wa alal walidi ba domin al mauludi kadai kunu al walid wataƙila sanda ma za a haifi yaran uban ma ya rasu amma dai akwai wanda suke majibintan wannan ɗan su da ya halasta amfani da watan lafazi wanda yake lafazin shi mufrad ne amma ma'anarsa jam'i ne kaman hasu ɗin kamar kuma man to idan aka zo kuma a irin nan babu laifi a ba bata damirin jam'i ko a ba bata damirin mufradi a ziyar da aka karama kuma wannan bai nuna wani kuskure abu ne da laraba suka saba yin shi burjik wallahu ta'ala a'la malam yace kuma hamiyal watisu wasadarat rahal harbi hamiyal watisu asalin alwatis shine at-tannur tanda irin wanda ake soya waina to hamiya tayi zafi hamiyal watis tanda tayi zafi wannan shine literal meaning al-ma'anar lugawi na waɗannan kalmomin amma karin magana ne wanda kamar yadda al'imamu imamu zabidi yake faɗa a cikin tajul arus cewa manzala sai kuma shi fara faɗan wannan karin magana a bakin shi aka ji shi a yakin kunai lokacin da musulmai ɗin nan suka ji tsoro aka rikita su da harbi ta ko ta ko ina suka juya a guje shi kuma manzala sai kuma mai tsaya yana cewa ku dawo ana rasulullah da ya ɗaya bi ƙasa ya yi addu'a ya watsa ɗin nan anan da yake cewa al'ana hamiyatil waqi haka muslim ya rawaito wannan kissa al'ana hamiyatil waqi muslim ya rawaito da da wannan ainihin wato lafazi to shine sai zama ma'anarsa da ake amfani da shi a matsayin karin magana ya an ce hamiyar waqi wato yaki ya kai yaki kamar a ce an rincabe ko kuma ma'araka ta riga ta gama rincabewa muslim ya rawaito al-imamu ahmad ibn hanbal ya rawaito al-imamu an-nasa'i a cikin sunan kubra al-imamu hakimun na saburi dukkanin su surwaito labarin game da ghazwatu hunayn yakin hunayn idadabatkum kasratukum kenan ko wa sadarat rahal harb raha shine abinda ake juyawa na injin ko dai mazar kwaila ko injin nika ko na da ke juyawa to injin injin yaƙi ta juya kama a ce aka riga aka fara yaƙin washtaddal ƙitalu yaƙin kuma ya tsananta wa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi du'a wa manzo Allah ya dosa addu'a da koma zuwa ga Allah wa munasharata rabbih azza wa jalla yana ta roƙon allahnsa ubangiji subhanahu wa ta'ala hatta saqata ridahu manki kibai har mayafinsa ya dinga faduwa daga jikin kafadinsa faraddahu alaihi siddiqu abubakar siddiq ya dauka ya mayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yake cewa ba'adha munashadatika rabbaka fa innahu munjidul laka wa'adaka yace wannan wato bayan wannan tashi wannan yawaita abin nan wato gana wanda kai da Allah ta isa gana wakka da Allah da kai ta isa Allah ubangiji zai cika maka burinka zai cika maka alƙawarinka fa'afa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imafatan wahida wa akhadha alqauma nu'as sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ainihi huri sau ɗaya. sai wato ya hura iska haka da bakinsa ko da hannunsa ta fuska su ɗaya ta inda suke wa akhadha alqauma nu'as sai mutanen suka fara bacci fi halin harbi sahabbai kenan idhu gashikum nu'asu amanatan kenan sai suka ji bacci na gangadi da natsuwa asan baccin gengedi ya fi asalin bacci daɗi kamar da ake cewa kuma shi duk inda ka ga mutum yana gengedi to sai ya samu natsuwa sai ya ci ya koshi ko ya zauna a wani wuri mai sanyi ko ya ji sanyin AC ko ya ji wata ya sha wani shayi mai daɗi tukuna da sannan zai fara jin gengedi wanda ke cikin wahala ko yunwa ko tashin hankali zai yin gengedi to amma su a cikin fa fagen fama ga su ga kafirai ga kowa zare da sakali. amma sai Allah ya sa musu bacci aka ce sahabi sai ya rinsa ido kawai sai ka kafiri kan shi a bani. mala'ika ya kayan mai shi. sun marafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasul fa qala abshir ya babakar hadha jibril ala sanayahu annaka ce sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya daga ido sai ya ga sai na jibril alaihi salam ya kullu sai ki ta abubakar albishirin ka abubakar ga nasara ta iso ga jibril nan ala sanayahu annaka ya taho gashi nan a jikin haƙoransa na gaba gashi na ina ganin ƙura wato tafiya ce tafiya sun yi doguwar tafiya ko kuma sun ainihin a abin nan sun daɗe a wani fassara aka ce annaka ma'anar shi wushiryarsa da annurin fara'ad da yake alamar cewa akwai nasara kamar yadda wasu malamai suka ainihin wato fassara a wata riwaya ta ibn abbas da ke cikin sahih bukhari yake cewa hadha jibrilu akhidun bi ra'si farasihi alayhi adatul harbi ga jibrilu yana rike da linzamin dokinsa kuma yana sanye da sulke kayan fada waja an Allah ya aiko da nasararsa wa anzalallahu jillahu Allah ya saukar da sojojinsa mala'iku wa ayyada rasulahu wal mu'minina Allah ya taimaki manzansa da mu'minai wa manahahum aktafal mushrikina asaran wa qatla Allah ya mallaka musu kafadin kafiran nan asran aka kakkame su wa qatla aka karkashe su fa qatalu minhum 70 wa asaru minhum 70 aka kashe guda saba'in aka kame guda saba'in daga cikinsu. Za zamu saurara anan saboda cikin Allah ya so sai darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa walamma azamu al-khuruj subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu